قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون suna yin musu da nuna rashin yiwuwar abin sai suka ce shi idan mun mutu muka zama turɓaya da ƙasusuwa rubabu kuma wai za a tashe mu rayayyu don yin hisabi